idan ka saba da alheri wallahi ba za ka lalace amma idan mutum yana gudu da sharri ba zai gama lafiya ba nawa suka yi ka yi alherin ma ka sha wahala ba da tunafi sharri wanda suka yi alherin ma Allah ya musu jarabawa shi sa zan rufe mana da wannan misalin abin da ya faru a nan Najeriya a nan arewacin Najeriya tunda ai lai za mu yi kwanan nan ko Allah ka amsa mana ibada amin wani malami wani ustaz mutumin kirki sai ƴaƴan shi da matan suka matsa mashi baba kai mana layya baba baka siyo mana rago ba gashi sallah ta kusa baba baka siyo mana rago ba gashi sallah ta kusa baba baka siyo mana rago ba gashi sallah ta kusa baba baka siyo mana rago ba gashi sallah ta kusa wallahi sai ya matsa dan abin da yake da sai sai ya hada naira dubu arba'in da biyar da kasuwa daidai sai ya samu rago naira dubu da tara ya siyo rago ta gan bane ne dubu talatin da tara ai ragon za a kai shi dangar kai amma ba a bara bane ma mutumin nan da ya siyo rago sai ya haɗa ɗan agaji a kasuwa sai ya kira yaro ya yaro ya Allah shiga mata malam ya ce da Allah ga na, ka ja wannan ragon ka kai mun shi gida shi kuma yaron sai dan batar kai kaɗan da ba zazzagi ne zai tambaya ce da Allah ina ne gidan malam to sai irin sanin sanawa wajen faɗin da yake da taɓa kuma da yake kana da na kana da yawa suna ta harara ka san mutum makarfi abu kowa sanin waye ba kano saboda suna iya kada suna da mure kan da yaro da kora ko sai ya kai ga ga musu ne sai an kashe mutum mutum matar an kai shi a yaki wanda yaki ne mai da gudu ga yara ƙanana ƙanana ƙanana kan shi ne abin ban tausayi mahaifiyar tana wanke wanke ayan suna mata tauraya suna kidewa kawai sai yaro ya shigo da rago gida yana shigowa da rago yara marayi na sai tsalle sai yadda sai ka daina wanke wanke sai murna sai farin ciki suka ce yau ga an kawo mana rago don sun ci da rai za su yi tun da an ɗauki rago tun da mahaifin sai ya rasu maraya akwai ban tausayi Allah ka duba bayan ka tausaya mana ka ba mu ikon taimakon mu rai sai ya ce malam ne ya ce kawo rago kawai iya abin da ya sani malam bai san sunansa ba ta ce ka aje rago na ita ma bata kuma wanke wanke ba sai murna Allah ka sa kare da alheri tana ganin ni mutanen anguwa akwai masu tausayi akwai masu tausayi marayu wallahi in ta kaice mana malam ya dan rage dubu uku sa a kasuwa ya tsaye mama ta siyayya ya dawo sai siyo rauka a zaune ne bai ga sauran rago ba ba tilkin rago ba igiyar rago ba alamar rago ba ba kuka rago ya samu matarsa wance ta ce na na'am yaro bai kawo rago ba to ka san amsar mata shi sa kullum ba hankalin mu da yarisu ta ce da shi rago ai da ta gan shi ko ka sa ka suke ai da ta gan shi ko dan sai ta kalli sama sannan ta ne kasar ai da ta gan shi ko ta ce to ta ce indiya rago ne tun wajen karfe sha ɗaya na safe na ji tan gidan marayu yara suna tsalle na ji kukan rago ai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai wata kalma ta mata yana rufe baki sai ta ce shi to sai me ba ragon ku bane sai aika a karbo kuma ka fito wajen mata babu ruwan sai ce a bari gaya yi ni ina jin kunya da ɗaya gaban Allah kin ce mun tunda aka kawo ragon yaran na mara waɗannan marayu suke ta tsalle suna farin ciki yace yanzu sun yi farin ciki saboda rago ya zo in kwace ragon su yi kuka ban san ba da Allah zai jefa min ba na sama raya ya ce idan kina son bakin auren ke ya zauna a gidan nan kada ki ki magana ragon da ganin har tashin kiyama wannan ragon su yi haƙuri don kuma neman kuɗi su yi makona, amma wata na ban musu saboda Allah ta take marayi na su yi mulki ya tafi gida ta tafi wallahi kwana ɗaya kwana biyu sun ga sallah saura kwana hudu sai ta zubo yara Baba, ma yin baka mana rago kuma ka ji kuka rago gidan marayu ka san dai da uba yake akwai ban tausayi ma dan kai yana wallahi sai daga waya sai ya kira abokin sa wani yake na magana kudin nan sai yake wallahi yanzu ke so in kira kudin naka sun samu ga naira dubu hamsin ɗin, sai yake bai dubu hamsin din ta samu ya je karbo dubu hamsin din ya ba matar ta irga yake kin dubu hamsin ya ce to don Allah ku kama bakin ku zan siyo mana rago ya tafi kasuwa ya kama hanya zai tafi kasuwa da ya kama hanya zai tafi kasuwa yana zuwa kasuwa sai ma'aikatar kasuwa ko yan kasuwa ne suka ce Allah shiga ba malam ka san duk al'umma take jama'a da ko al'umma ce mai kyau malam karka shiga kara wurin nan ya tabe saboda damunan ka zauna nan masu raguna suke zuwa za su kawo rago ka zaba a nan ka tuba ruwan tarjin daɗi kafin da lalai sai ya bata cinikin dubu hamsin akan dubu ɗaya inda ba zai samu da shi kuma wani bawan Allah ya yi kiyo raguna guda goma sha ɗaya a gidansa ya ɗauko su a bos ya ɗauko raguna nan a bos da shi da ɗan da ya haifa su biyu zai kawo kasuwa da ɗan garin su nan yana tsawowa kawai sai da wani rani sai da motar ta juya sau biyu da shi jama'a sun kuɗa yau da suka na suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un motar ta koma ta zauna ta kalli hanyar zata duk wanda yake tsammanin ba wanda ya tsammanin sun fita a cikin motar nan sun ɗauka an ɗauka sun mutu yadda motar ta juya amma da ya fito ya ga mota ba ta fashe ba ragunan ba su karye ba ta zabe da ciwo ba sai daga hannu gaba mutane ce ya Allah wanda ka kare ni daga wannan musiba Allah ka fi ni sanin hikimar da ya saka mu haka Allah na gode maka kuma Allah na yi alƙawari idan je kasuwa duk wanda ya fara taɓa rago duk wanda ya zaba Allah na ba shi kyauta saboda abin da zai shi kuma wanda yana ce yana jira rago kaga malam Abubakar Salihu ya gabata ya kike kallo ana zuwa bakin kasuwa yana fakin sai wani mutum mai shagon da ya ba malam benci sai ce ga wata mota nan ta raguna yana zuwa shi kuma kamar an masa ilham an ilhamta masa don wani ilhama ne da Allah ke ba mutane ilimin sun yana zuwa ya kama kan rago tun ba a da Abudan ba kawai sai ji mai rago yana kamar yana Allahu akbar Allahu akbar wannan yayi maka kuma ya san dubu hamsin ba za ta sai wani ragon amma dai bai fara daga sama irin kai kanawa din ka san ba kano kana nuna mai wannan waya kace nawa yace dubu hamsin yace to ka zama mai dubu goma sha ɗaya ɗari hudu saboda tsaba hikima kuma wallahi suna da kirki kanawa shi sa Allah ya daga da su suna taimakon junan su kuma mutum ya kare a kasuwa a Kano sai a ba mutum jari a wasu garuruwan mutum ya kare dariya ake ba a taimakon sa kuma mai koyi da su Allah ya daga darajar mutum da Allah ya daga darajar kanawa ya ce malam gara gora goya maka ya ce na gani ya tare jama'a ga jama'a ne ya ce neman Allah ya alƙawari don da ya fara taɓa rago wannan na baki kyauta saboda haka na baka wannan rago bisa bilin da ga dubu hamsin sa ga rago bananza daga Allah ya bani ya kama rago ya kai gida matai sun ga rago sai mamaki wa ya cika ma kuɗi ka sai wannan ragon ya ce Allah ya Allah kuma eh? ai ga wani yaro nan na tuna mai abin da ta faɗi wata rana sai baba na ce na'am ka sayo min biski na ce ba ni da kuɗi ka ce Allah ya bani kuɗin ya ci ta faruwa nan Allah ya zuru igiya daga sama ya ja ka shi kenan na ce tun da ka san Allah na sama ya to shi yaro ne bai san abin da ake ba sai Allah ya kawo mai ragon ga kuɗin shiga ragon ko ya haƙuri na ta da yawa ko a ai lokaci yayi ai lokaci yayi sai ba za ka gaji ba sai a ce ban sha komai ba ma ruwan ma da ka kawo ban sha innal kalama idza adala amalla fa idza amalla akalla fa idza akalla alla fa idza alla azalla wa khairul kalam ma alla wa in za mu shekara muna magana in ga magana sai ta shafi abinda manzon Allah ya karanta ba zai kare ba mu a wajen mu ba san komai ba mu a matsayin da bai yanzu muka fara karatun kawai abin ne muna da kawari shine wata rana idan Allah ya sa mana da rai ba mu rasu ba ya ba mu sauran numfashi za mu zo in Allah ya so ya da mutu da tun da ina zariya ban je ko ina ba zai wahala ga yau yi safiya ta yi babban gani layi to iya gaske ba in muke ma'awar da shi na gere to amma in Allah ya so ya da tunda yanzu na saboda ta hada mata karatu ce kuma kafin mu yi an gaya ma lokacin da ake tsayawa a yi sallah babban yaya ce ni awa daya na yi awa ɗaya ta zuwa gari da minti ɗaya awa ɗaya da minti ɗaya da tambayoyi shugaba mutanen nan ba su da wata tambaya kawai dai su zure ne Allah ya aurar da su masu mata da ke haba tsakanin da kai mutumin kasa hular ne ka ce sabon sanata ka ce kuma tambaya kake dai to yi tambayar mu waɗanne inna Allah ya bugizu kulle ja'azirin jawas kaga ja'aziri mai kakkafa mu'amala jawas mai san aibe shi sakhabun Aswar mai daga murya a kasuwa jifatun bil layli wanda baya na fila kenan imarun bin nahari ka gane ko a guri da yake wanda baya nafila da jaki da rana mai neman kuɗi sannan arim bi amri duniya masani a rayuwar duniya jahil bi amri akira kuma bai san komai game da lahira shine ya alamu da zahiran na yaki duniya su a duniya zai gaya maka abin da ya sa dala ta tashi abin da ya sa fetur ke tsada abin da ya sa kuke tseren wasan gudu tsakanin ta da shinkafa duk ya sani amma wallahi bai san matsalar da ake yi ba wani ma ya tafi makka ma bai sani ba ko ba ga ana tuno mutanen ba a makka suna can ɗauko kullum ma ne wai ana dan ba a kan da ne a makka ne ma ne a Najeriya zama farin jini wanda jini a Najeriya tambaya ya to salam to na har da har ya sha ruwan sai aka ce ga rabu a ne wancan ababun falala ne ita lai wata sunna ce wacce Allah ya mata daraja take da ladan da farilla ma ba ta kuma a babin falala ne idan goma ɗin ɗaya da ta kama ga wata yanke farce da rage gashi a babin falala ne ba ki sallar zama ce idan mutum yana da wata falala mai zaman kanta dan ka aski gashi kawai bai hana kale ya layyar daban wancan daban sai dai ka kara ne da wancan ka gane an jefa kaza da gishiri ne ga kaza kuma ga gishiri ka ga gishiri da fito saboda haka dan ka ce a ƙara sa kuma kai za ka samu ladan layyarka sai dai ka ce to kuma a bari amma a samu tawar aboki tunda an danta fara maka to kuma an yi rabin fa misali sai aka yi rabin fa eh yanzu ba kuma sai a ce wani sabon system ya fito eh sai a ce wani sabon system ya fito to gaba mana abakar sai ku samu ya ranar shi kuma dawo to shi ma akwai nan ko sai ya samu ranar shi sai ya dawo Allah ya dora mu akan dai abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sa kuskuren dai Allah ka yafe mana annabi muna godiya Allah ya saka muku da alheri inda ne maka kuskure don Allah a yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka hada mu gidan aljanna Allah ka faranta mana rai duniya da lafiya Allah ka tausaya mana baki daya yau ba ma da ta a ba magana